صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba dan 28 ga watar rabi'un al'akhir daren ashirin da ko? na'am daren 29 ga watar rabi'un al'akhir hijira na da 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan Nuwamba miladiya 2022 wannan shine darasi na biyu cikin wannan littafi mai albarka hiqbatun minat tarikh ko kuma hukubatun minat tarih wallafar fadilatu sheikh al-doktor Uthman bin Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala muna cikin muqaddima na wannan mawallafin wato muqaddimatul musannif gabatarwa da kuma shimfiɗa da sharan fage da mawallafin yake yi ma wannan littafin to mun karanta kusan shafi biyu a cikin wannan dogon mukaddima mai tarin muhimmanci da kuma tarin ilimi da yake ciki wanda a wannan mukaddiman ya ɗauko bayani ne dangane da abin da ya sanya shi rubuta wannan littafi na hikbatun minar tarihi da kuma ganin cewa an samu magabata a baya da dadewa sun yi rubutu akan wannan masail na abin da ya shafi tarihin annabi da kuma musamman sahabbai khulafa'ur rashiduna da kuma wasu shibuhohi da masu miyagun aƙidu suke yadawa a kansu yake amma an samu dogon lokaci kuma daga wancan lokaci zuwa yanzu ba a samu ɗan baya sun sabunta rubutu akan wannan matsala ba to kuma sai ke ganin a wannan zamanin masu miyagun aƙidu musamman idan ka ɗauki 'yan shi'a da kuma hawarijawa galibi aƙidansu ya tsayu ne kan kawo maganganun ƙarya da labaran ƙarya ana jinginawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma neman fata su a idanun al'umma dan da wannan hanyar ne kadai za a iya gurbata addinin musulunci a fuskan ma'abota musuluncin ma da kuma wanda bai ma shigo addinin ba to ganin ire-iren waɗannan dalilan ya zaburar da shi wannan malami a Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis daga ƙasan Qatar ya fito ya yi wannan aiki mai muhimmanci. Mun tsaya ko kuma za mu tashi gaban da yake cewa, walau am annan nazira fi tarihina lawajadna anna an sahil huqab bayadon hiyar huqbatul lati ashaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. ya ce walau am annan naza da za mu zurfafa dubawanmu da za mu zurfafa ganinmu da hangenmu fi tarihina a cikin tarihinmu tarihinmu a nan ba yana nufin tarihinmu mu ba ba tarihin garurukanmu ba yana nufin da za mu binciki tarihin da yake hannunmu muke karantawa ma'ana tarihin annabi tarihin sahabbai tarihin sauran magabata waɗanda ga littattafansu nan a hannayenmu muna karantawa yake cewa da za mu zurfafa hangenmu a cikinsu mu yi bincike mai kyau wajen na da za mu samu anna an huqab bayaban hiya al-huqbatu ashaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu samu anna an sa'il huqab lalle zamani wanda ya fi zama gyararre an ba ana nufin ba an da sa'un da ha'un ba an da ainun ne wato anna an sa'il huqab lalle zamani wanda ya fi zama yana da ƙirƙirarren abu wanda ya zo da sabon abu gyararre wa al'umma bayaban wanda zamani ya zama fari tas yake hiyal huquba ita ce zamani gashi sai fassara ka sai ce al huqubu aw al huqubu al muddatu ita ce lokaci mai tsawo zamani mai tsayi min ad-dahr na lokaci wal hiqba shi kuma al hiqba kaga huqub ko huqab huqubu jam'i kenan hiqbatun kaga mufradi ne almudda wato lokaci la waqta laha wacce ba ta da iyaka lokaci da ba a ƙayyade mata wani lokaci ba ne awis sana ko kuma a ce shekara unzur lisanul arab ka dubi littafin lisanul arab ibn manzur na al'allama ibn manzur al-ifriqi mujalladi na uku namba na ɗari biyu da hamsin da uku nan da ya sake cewa hookup a cikin bracket yana nufin ka dubi maddatu hookup in ka je duba dictionary ka san akwai tsarin da suke yi to idan ka je zaka dubi kalman hukba din ko hikba din to in ka je babin ha'un to sai ka tafi kuma ha ba ba to anan zaka samu ma'anan abin da ya dauko kenan to shine yake cewa za a samu zamani wanda ya fi zama wankakke fari tas allati ashaha shahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce zamanin da manzon Allah ya rayu a cikinta wa ashabahu kuma ya rayu a cikinta tare da sahabbansa zalikal jil wancan generation wato wancan society wancan al'umma allazi hamala al'umman da ya dauka ala atiqihi akan kafadansa akan wuyansa nashira risalatul islami yaɗa sakonnin musulunci wato wancan generation wancan al'umma ta sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ita wannan al'umma ita ce ta ɗauki dako da nauyi ta daura akan wuyanta ko kafadanta wanda wannan nauyin shine aikin yaɗa saƙon addinin musulunci ba su da wani aikin da suka ɗaura wa kansu da ya fi wannan muhimmanci fahum da aka kaga su waɗancan sahabbai waɗancan al'umma safwatu lahi zababbu ne tatattu ne wankakku ne cikin halittan Allah a cikin halittan Allah gaba ɗaya su ɗin wankakku ne tatattu ne gaba ɗaya halittun Allah duka in ka cire annabawa a gefe to ba a samu al'umma waɗanda suke wanka wankakku tatattu irin waɗannan bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bayan annaba ba a samu irinsu ba kaga yace ma ba'dal anbiya'i wal mursalina bayan annaba da manzanni Alaihi salam amincin Allah tabbata a gare su to in ka cire waɗannan annabawa da waɗannan mursalai wato manzanni ba a samu al'umman da suka kai waɗannan sahabbai zama tatattuwan kakku a wurin Allah maɗaukakin sarki ba. Kuma wannan shaida da shi Dr. Usman Al-Khamis yake magana a kai ba magana ne na kan shi ba, ayoyi birjik cikin Alƙur'ani sun tabbatar da haka. Hadisan manzon Allah birjik sun tabbatar da haka kuma a wannan littafin sha Allah za mu zo mu karanta ya ciki ya kawo wasu daga cikin ayoyi wasu daga cikin hadisai da suke tabbatar da waɗannan maganganun nashi yake cewa wa qad i'tara umma ay wa qad dakhala shine i'tara wato wa qad i'tara tarikhul umma haƙiƙa ta shiga cikin tarihin al'umma al'ummatul islamiyya ta samu ta shiga ta faɗaɗa ta shiga cikin tarihin al'umman musulunci a yau kasirun minat tashwihi da yawa daga cikin gurbatattun labarai waddasi shine almakru da makirci su'ul qasdi kenan mugun manufa wato wannan tarihi da muke magana tarihin da yake hannunmu tun daga tarihin annabawa da manzon Allah musamman da kuma sahabbai bayan Allah tarihan da muke karanta su a yau da yawa daga cikin waɗannan littattafan tarihin gurbatattun labarai sun yi ta shiga ciki wanda waɗannan labaran sai suna zubar da daraja da kuma kiman sahabbai da bayan Allah na ƙwarai wadda su, sannan kuma makirce-makirce da mugun manufa sun fado cikin waɗannan tare da yau muke karanta su wata hari da kuma mai canzawa a tare wato karkatar da ma'anan yadda tarihin annabi zai zo gashi ko tarihin sahabi kaza ya zo sai a karkatar da ma'ana at-tahrif wato a karkatar da yadda abin yake waminan nasu man ya'budu Allah ala har ai gefe wato ga yadda ma'anan take amma sai a karkatar da ma'anan sai ta yi gefe zaka ga misalin wannan karara in ka bibiyi wasu karatuttuka na wannan zindikin Abdul Jabbaru Nasiru Kabara wasu hadisan da maganganun sahabbai da aka yi a kai ko tarihinsu zai karanta nassin yadda yake amma ko me zai sai karkatar da ma'anan sai ya juya ma'anan sai da wannan ma'anan cin mutuncin sahabi ne ko cin mutuncin manzon Allah kaga ga nassin ya zo amma karkata ma'anan wani abun kuma tun asali ma an san ƙarya ne amma sai a ji a ɗebo ta sai a ce maka wannan shine ingantaccen tarihin sahabbai ko kuma a ɗauko ta a sa ta a cikin littafin tarihi na sahabbai da za ka zo kana karantawa bi sababil wannan abun ya samu asali ne bi sabida alfiraƙi wasu miyagun ƙungiyoyi allati zaharat wacce ta bayyana fi hadiratul islam a cikin wannan farfajiyar musulunci a farfajiyar musulunci da aka wayi gari wasu zo da wasu miyagun ƙungiyoyi da miyagun akidu wanda babban manufan waɗannan ƙungiyoyi da akidun shine rusa ingantaccen da'awan musulunci to shi kenan sai a zo da wasu miyagun abubuwa da zai ɓata waɗannan bayan Allah sahabbai sai su rubuta da sunan wannan shine asalin musulunci din kana karanta kana ganin abin da wasu habbai suke sai dai karkacewa ma Allah ya ne musu in ba Allah ya taimake ka ba wani abun sai ga an tura shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai dan manzon Allah ne amma kaman ka ce Allah wadaran abin da yayi da yawa waɗannan sun shiga tariha-tarihai masu yawa In ga manzon Allah ne haka ya yaɗu cikin tariha-tarihai na auren da manzon Allah ya wa zaidu ɗan haris zaidu eh, wannan eh zaidu dan haris dan zaidu dan harisa hibbu rasulillahi wa bunu hibbihi manzon Allah da ya tashi aura mishi Zainab ai da annabi ya aura mishi baya santa ya je ya zo yana ta complain na halinta kamar zai rabu da ita annabi yana ahir dinka karka sake ta Karshen al'amari da ya zo sake ta Allah ya aura wa annabi Zainab Allah ba da labarin haka cikin alkur'ani amma da yawa daga cikin littattafan tarihi ba sun kawo cewa wai annabi da ya aura wa Zaidu ita Zainab auren soyayya suna kaunan juna wai wata ran annabi sai ya zo gida wurin zaidu sai ya leko kofan gidan zaidu baya gida sai ya hango ita zainab tana zo kai wani ruwa ma sun ce tana wanka a ban daki ita tsirara wai sai annabi ya ganta ya ga kyanta da dirin jikinta sai ji ya kamu da sha'awanta da sonta yana zuwa sai ya sanya zaidu lalle lalle sai dai ya saki zainab shine ya saki zainab shi kuma ya aura yanzu waɗannan tare haka suka yadu kaga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to haka ma akan irin na sahabbai shigowan labarai din nan irin na karairayin nan sai da suka janyo aka samu wani zaka same shi yana da akida mai kyau dalilin irin labaran nan da ya rayu a ciki sai a waye gari shi ma na cin mutuncin sahabbai ko kuma ya fada cikin wata mugun akida yanzu akwai wani kanin Abdul Jabbaru ana ce mishi malam Kasumi ya taɓa yin wani muhabara ya rika kawo labaran batanci da ƙarairayi yana ɗaura a kan sahabban manzon Allah dangane da cewa waɗannan sahabban sun ci amanan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yana kawo maraji da masajir na ƙarya da suna littattafai na ƙarya ko kuma ka na gaskiya amma littattafansu ne ya rika kawo yana ta jiru littattafai sai ya firgita ka kai mai sauraro to lokacin muna Kano akwai wani malami sai ya zo sai ya kira ni sai muka shiga motar shi sai muna hira yake cewa kai kana ga sabon nan ban Allah shi mutanen banza ne ina ce kamar ya gata mala yace kai mutanen banza ne sai kunna mana kasarin a motar shi muka ji kamar na minti talatin sai na ce ka amma ni dai akwai wani littafi da ya kamata in ka maka ka gani sai ya ce wani littafi sai na gaya mishi sunan littafin haqiqatul khilaf bainas sahaba asalin sabani da ya faru tsakanin sahabbai da wasu masail da sauransu sai can kamishi naje na kamishi littafin mujallade daya na ad Ali Aliyu Muhammad Muhammad As-Sallabi na kamishi ya kaman sati biyu shi da ya kama yana kai amma Allah tsine wa malamin nan ya dinga ashe duk abin da yake kawo ƙarya ne ga littafin na ya tona asirin shi to shine dai misalan irin waɗannan wasu ƙarerayin a cikin mai tattabai wasu ƙarerayin a bakin wasu da sunan malamai su zo suna ƙoƙarin yaɗa wasu mugayen manufofinsu yanzu wanda ya fahimci abdul jabbaru da kanin shi kasumi zai fanci dama 'yan shi'a ne amma sun fake da rigar ƙadiriyanci don su yi wa shi'a aiki to ire-iren waɗannan gashi yake cewa an samu waɗannan ƙarairayi da kuma gurɓata sun shigo tarihin musulunci ne ta hanyar waɗannan ƙungiyoyi da miyagun aƙidu suka shigar da barnan a farfajiyar musulunci is sabida ta hawara kullu firkatin an taba'a min sha'anil ukhra is sabida ta hawulu kullu firkatin ƙoƙarin kowace ƙungiya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na bata kowane ƙungiya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na bata tun daga khawarijawa da shi'a da makamantansu sun yi ƙoƙari matuƙa an taba'a su ga sun sanya sun zuba sun zubar da daraja to an taba'a su zo da ƙarairayi na zubar da mutunci an taba'a ɗin nan daga almaudu ne wato su zo da labaran ƙarya don su zubar da darajar sahabbai min sha'anil akhar domin su zubar da darajar sha'anin waɗannan bayan Allah din wa tarfa'u su samu samu daukaka min sha'ani zatiha a ita zati ita wannan sha'anin wato da labaran ƙaryan nan ne wai aqidan su za ta samu ɗaukaka, da labaran ƙaryan nan ne kuma za a zubar da darajar sahabbai bayan Allah wato sai zama suna da tajir guda biyu a cikin labaran ƙarya da suke kawowa target ɗinsu na farko zubar da kiman sahabbai target ɗinsu na biyu su su waye gare su ɗin su ne masu ƙima. wa biza to da wannan ne hadasat ta faru tsagharatun fi tarihin uzama fi ummatina da wannan ne ta faru tsagharat wato mashakil ko kuma halal aka samu gibi ya faru wato wa za hadasat tsagharat da wannan ne aka samu gibi ta faru ta dasu fi tarihin uzama a cikin tarihin manyan bayan Allah Su wanene ne manyan sahabbai kenan min ummatina a cikin al'ummanmu aka wayi gari al'ummanmu dangane da sahabbai a wurinsu kiman sahabbai an samu tasgaro wato an samu jibi mai yawa mutane ba sa ganin kiman sahabbai a yadda ya dace a yadda ya kamata fawajar na sai muka samu fil ummati a cikin al'umma man ta'adda alhaddar shar'i akwai wanda ya keta iyaka na shari'a fi mahabbatil ashkhas wajen soyayya da kaunan wasu mutane aka wayi gare abin da yake nufi a wannan zamani yau da muke rayuwa a ciki an samu wasu daga cikin al'ummanmu sun ɗauki soyayya matuƙa da ƙauna matuƙa na waɗansu mutane sun dasa a cikin zukatansu fa a habbar jalil ali bin abi talib hubban sai aka wayi gari wannan ne fa ahabba sahabi sai ya so sahabi aljalil sahabin nan mai daraja ali ibn abi talib ali dan abi talib hubban soyayyan da afsada alaihi amruhu kulluhu sai da ya ƙata masa ya gurkata masa dukkan al'amuransa wato aka wayi gari mutum ne sai ka same shi ya ɗauki soyayyan wani soyayyan da ya wuce ka'ida na shari'a domin soyayya duk wanda zaka so a duniya akwai ka'idan da ba a yadda ka tsallake ba soyayyan da zaka yi wa ɗanka soyayyan da zaka yi wa matarka soyayyan da zaka yi wa iyayenka soyayyan da zaka yi wa abokanka da su makotanka kowa da irin nashi gejin soyayyan da zaka yi wa malaminka soyayyan da zaka yi wa komai ya zama akwai iyaka an mai iyaka a shari'a kar ka sake ya tsallaka haka to daga cikin irin waɗannan mutanen an samu wanda a habba jalil ya so sahabin nan mai daraja shine Aliyu bin Abi Talib sayyidina Ali Ɗan Abi Talib hubban soyayya ne wa na Ali soyayyan da ya kai afsada alaihi amrahu kullum. ya gurɓata masa dukkan al'amuransa fanasaba ilaihi dan ƙarshe sai da ya jingina wa Saidina Ali mala ya mala min alhawadis cikin abubuwan da suke faruwa tarihi ba zai karɓa ba wal akhbar da labaran da kwakwalwa ba zai iya ɗauka ba dan ya kai ga ana ɗaukan wani matsayi na Allah ana daura sayyidina Ali ana daura matsayin manzon Allah ana sa sayyidina Ali ana daukan matsayin su mala'iku ana sa sayyidina Ali al'amarin sai da ya kai an fara ɗaukan su mala'ika jibrilu su ma mutane su ma halittun banza ne ba na kwarai ba ne. Da ka ‘yan shi'a daga cikin mugunyan su ba su yadda da mala'ika jibrilu ba a wurinsu ha'ini ne maha'inci ne in ka ga ɗan shi'a kuna tare yana yabon mala'ika jibrilu to ta yake maka don kada ka gane shi amma ɗan shi'a baya kaunan mala'ika jibrilu shi yasa shekul islam ibnu taimiyya a muƙaddiman littafin sana min hajji sunnatin nabawiyya fi na kalami shi'a al-qadariyya da yake kawo tun a muƙaddima ya kawo wuraren da 'yan shi'a suka yi kama da yahudawa wurare ne masu yawa sun kusa ishirin. to a ciki yake cewa a ciki sun yi haɗin gwiwa da 'yan shi'a da yahudawa wajen ƙin mala'ika jibrilu don yahuda ba su yada da mala'ika jibrilu ba dakar Allah ke cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila fa inna Allah aduwun lil lilkafirin Allah kafarta yahudawa dan ba su yadda da mala'ika jibrilu ba sai aka wagari yan shi'a su ma haka dan waɗancan banin da ibnu taymiya yayi to an ka tattara zaka wagari zaka fahimci dama yan shi'a suna talla ne aka ba su kwangila ne da awan kwangila ne ma yahudawa shi yasa duk inda shi'a yake to biyan su ake yi kayan kwangila ne amma da yake sun fi kowa wannan aikin kwangilan sai suka wayi gari suna ɗauka duk wani aƙidan da ba nasu ba to aƙidan shine aƙidan kwangila sai sa sai su da awan ahli sunna ai wahabiyawa ɗan kwangila ne suka sa wannan cikin yan ɗariko sai ga yan ɗariko suna wa'azi ai wannan kwangila ne daga saudiya suka zo suke muku to amma kwangila daga saudi ma da sauki ai da wanda ya je ɗauko kwangila daga iran da sauransu to kaga alhali ma ƙarya ne to yan shi'a dama da kwanda a ne su yan shi'a suka ce dama manzancin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi an aiko mala'ika Jibrilu ya kawo manzancin ne wa Sayyidina Ali amma da yazo wai kamance yan Aliyu da annabi yayi kusancin da wai sai ya dauka Muhammadu shine Ali wai sai je bawa annabi Muhammadu to amma a bisa ha'inci irin na Jibrilu da ka gane ai sai ka karbe ka kai wa Aliyu kayan shi sai suka tsaya a nan in sun ƙara gaba to za su taɓa manzan Allah ba za su sha ba gaban al'umma da sai su sai kenan to kai annabi da ka fahimta sai ka kai wa aliyu amma hakan ba zai faru ba Dan haka yana cikin da'awan 'yan shi'a yadda suke tsinewa Aisha da su Hafsat da sauran sahabbai haka kuma suke tsinewa su mala'ika Jibrilu gaba ɗaya, a matsayin waɗannan sa'inai ne dan haka aka samu waɗanda gashi sun ƙaunaci Sayyidina Ali soyayyen da ya gurbata musu al'amuransu wa fil waqti zatihi a lokaci guda kuma fa hawala za ga mai wannan tunanin yayi ƙoƙari kuma an ya zo'a ya zubar da mutuncin min sha'ani ghairihi sha'anin wanda ba dina ali ba wato yana zubar da mutuncin wanda baya kan tashi fahimtar wato ya wayi gari yadda ya dauki kaunan sayyidina ali kaman shine ƙololuwan addini to yana ganin kai da baka ɗauki soyayyan irin soyayyan da yake yi wa aliyu in kai baka ɗauke shi a haka ba to kai ɗin yana ganin ka kai ma baka da ƙima ka ya zube shi yasa ɗan shi'a babu wani mai daraja a wurinsa babu wani mai kima idonsa duk yadda ɗan shi'a zai mujamala da kai in dai ba ɗan shi'an ka zama ba to ɗan shi'a yana amfani da kai ne kawai yana baya-baya da kai in ka ga ɗan shi'a ya gama sakewa da kai ɗari bisa ɗari to ko dai kai ɗan shi'a ne ko kuma kai kirista ne ko kuma kai Bayahude ne to ɗan shi'a yana da amanna ɗari bisa ɗari da kai amma in aka tsallake waɗannan ukun to ɗan shi'a zai amfani da kai ne don ya ja mabiyanka ba don ya yarda da kai ba daga cikin manufofin da'awansu don su ja mutane za su yawaita yin maganganun haɗin kai tsakanin musulmai Shasa suna da makon haɗin kai a shekara wanda za a ce kawai mako ne na haɗin kai za a tura gayyata wa ‘yan ɗariku wa alu suna ce kowa zo wai don haɗin kai in baka zo sai a ce kai baka son haɗin kan musulmi ne to amma maganan haɗin kai to ai ɗan shi'a ma ba musulmi ba ne ba ma tukuna a haɗa kai da shi ta me dan shi ɗan shi'a in yana maganan haɗin kai ba wai haɗin kai na musulunci ba haɗin kan kowa da kowa shi yasa za ga in an zo kirismeti ko new year zai je coci a taron shi zai gayyato kirista fasto ba ruwan shi domin duk waɗannan shi daidai ne a wurinsa to kaga haɗin kai ba zai yi ba ke wa addal akharin sannan kuma ɗan shi'a da suke irin wannan soyayya wa aliyu wa addal akharin sai kaga ya wayi gari yana lissafa sauran waɗanda ba aliyu ba wato sauran sahabbai yana sanya su mu'taddina ala haqqihi masu kyauyi masu ta'adi ne wa haƙƙin aliyu haka yan shi'a suke duk wani sahabin da ba aliyu ba to yan shi'a sun sa shi a blacklist blacklist din shine yana cikin masu tauye masu ta'addanci da ta'adi a haƙƙin aliyu shi yasa yan shi'a suka wayi gari suka ce gaba ɗayan sahabban annabi da annabi ya bar duniya sun yi ridda in ba aliyu da sauran ahalul baiti da suka yi amanna da su ba kenan sai kuma suka ce salmanul farisi sai wane ne ɗayan miqdad ibnul aswad suka ce in ba waɗannan ba sauran duk sun yi ridda to kaga wannan addinin shi'a kenan sun ɗauka sun lissafa cewa duk wani sahabin da in ba aliyu bane to dan ta'adda ne yana tauye haƙƙin aliyu wai me yasa kuma aka ɗaura wa sahabban haka wai tun da dai yanzu kun ji labarin cewa manzancin nan na annabi Muhammadu ne, amma ya tsaya na Aliyu ne Muhammadu ya tsaya a kai, to kamata da annabi ya bar duniya ku ɗauki wannan matsayi na kujera ku je ku ba wa Aliyu. Amma kuna je ku gani kuka danne kuka je kuka ba abubakar, ai ba nasu su abubakar ba shi. Abubakar ya tafi kuka je kuka ba Umar, Umar ya tafi kuka ba Usman, sai daga ƙarshe ma kuka ɗauka kuka ba Aliyu. da haka kun yi ta'addanci wa haƙƙin aliyu amma shi aliyu bai san haƙƙin kanshi bane shi bai taba wannan maganan ba ashe ya suke kawai su jingina wa sayyidina ali da a wanda ba ta aliyu ba bai ma santa ba sai wayi gari kamar kiristoci ne da suka mai da annabi isa a matsayin allah kaga shi bai ma san da wannan da'awa ba amma sun zo sun kaka ba mishi yake cewa zalimi na lahu har suna cewa waɗannan sahabban azzalimai ne ga aliyu wai sahabbai su ne azzalimai wali anfusihim bayan sun zalunci aliyu wali anfusihim su ma sun zalunci kansu ba dai haƙƙin ali ba to kai ma kayi wa kanka tunda dai ba za ku ba bashi haƙƙinsa ba wannan duk shine da'awan yan shi'a shi san ana magana yan shi'a ba musulmi wani zai ce ana kafirta musulmai dan baka san waɗannan mutanen ba yace bal bari ma ba haka ba za da bihil ghulu al'amarinsu ɗin guluwin ya sake kaiwa matuƙa shi sa ko wani malami a shek abdullahi muhammad al-salafi wanda yake da wani littafi ne karami a ƙa'idu shi'a isna a shari'a a ƙidun ‘yan shi'a masu limamai goma sha biyu littafi ne karami kawai matakan da awansu ne yadda za ka gani a iya littafin kawai za ka karanci shi'a a to z Profesor Mansur Sokoto ya zo sake fassara shi akwai shi na Hausa. Za mu zo mu ciro littafin mu karanta shi ko zama ɗaya ko biyu, kawai don mutum ya ankare ya san su wane ne ‘yan shi'a Yake cewa bal bari ma ba ka ba za da bihi ya sake kaiwa gare shi, a nan za da bihi shi wannan da ya ɗauki ƙaunan Ali ya wuce iyakan fa. Za da bihi al'amarin ya sake ƙaruwa tattare da shi, alhulu. na wuce iyaka ya ɗauki huluwi fi mahabbati ali wajen soyayya ga sayyidina ali hatta ta'addahu har sai da wannan huluwin ta'addahu ya kai shi ga ila ahfadihi zuwa ga jikokin sayyidina ali wato kaunan da ya wuce gona da iri da yake wa ali wannan soyayyan haka suka ci gaba da tafiya suka wuce kan Ali suka bi kan ƴaƴan Ali da jikokin Ali fa za'ama har aka waye gari mai wannan aƙida ta shi an ci yana rayawa annahum a'immatu ai aliyu da ƴaƴansa da jikokinsa annahum a'imma sune limamai sune shugabanni mansusun alaihim wanda nasi ya tabbata a kansu duk shugabancin da za a yi in ba su ba in ba ɗaya daga cikin su ba to ba shugabanci bane kawai wannan duk a mukaddima ne zai zo ya fitar maka maganan filla-filla an shiga littafin insha Allah amma yanzu maganan da yake nuna maka ‘yan shi'a wannan yana alamta maka ne isna a shari'a da kaji ana cewa ‘yan shi'a ‘yan shi'a masu limamai goma sha biyu wato wai daga kan aliyu da jikokinsa da ‘ya'yansa in ka irga akwai tun daga kan ali zuwa na ƙarshe su goma sha biyu ne shine na goma sha biyun shine suka ce muhammad Ibn Hassan al-Askari to duk wanda zai shugabanci al'umma in ba ɗaya daga cikin sha biyun nan bane to haramun ne a yi mishi mubaya'a shi yasa za ka ga duk ƙasan da ka je a duniya 'yan shi'a ba sa yin musharaka wajen yin zaɓe ba su yadda da zaɓe ba domin duk wanda za a je a Dangwalawa, ƙuri'a ai ba ɗaya cikin limamantan sha biyu ba ne, to batun ka je ka zaɓe shi ma ka yi haramci, na biyu kuma in ya hau mulki haramun ne ka yi ɗa'a da biyayya ka zama ɗan tawaye a gwamnati. Shi yasa za ga duk wanda ya karɓi ƙasan nan yana mulki, ɗan shi'a ba sa zama da shi lafiya. Sai dai wani shugaban ya san da zai kaskauce musu. Ai kafin Buhari akwai lokacin da gwamnan Kaduna lokacin Ramalan Yaro, ai ya zo har cikin Zaria, ɗan cikin Zaria ne, ya zo zai shiga cikin angon gyalle su suka danno gate din suka ce ba zai wuce ba gwamna da kan shama wai gwamna ba zai shiga ba an kai awa nawa ana roƙon sun ce ba wanda zai wuce sai da ɗan anguwan ɗan anguwa ba ma jami'an tsaro ba ɗan anguwan ne suka fito da kwansu da su suka ɓaɓɓalle ƙofan suka ce kwatas din ya zauna ba gate gwamna ya zo ya wuce don ana nan zazzaki ya ja kaka gida wa gyalle su don kwatas ne dama ya je kaka gida yadda ka san kawai nashi anguwa da ka da ka ji suka sai ka ji na yan shi'a amma fa al'umman anguwa majority ba yan shi'a bane ya zama kawai kaman shine gwamna sai da ce, get din zaka samu kawai almadiransa su suke gadin wurin abincin kuma ba wuce garin kwaki in kai gaba baka zo. tun daga funtuwa zaka tako da kafa ka zo kana wannan duty in gobe duty wani kuma kai tattaki ka koma wani yanzu su ga sunan su yan wahala da haka haka suka bata wannan yankin shi ne anguwan suka ce to lalle sai gwamna ya wuce ne da suka zo za su yi burata ya shi bai san irin wannan karatun ba to shi ne kaga shi kuma ya yi musu abin da ya musu da haka su gwamnati ba sa zama da shi lafiya an kaga yan shi'a sun zauna da gwamnati lafiya to shi ne in gwamnatin arna ne domin dama yan kwangilansu ne da haka za ga in gudu yana mulki zaman lafiya a zamanin Obasanjo ma zaman lafiyan zazzaki sai da ya kai ga Obasanjo ta kai ministan zaman lafiya ne. Aka ba shi ministan zaman lafiya har da albashi da alawan don ya fi kowa zaman lafiya kawai, don mai arne ne. Da ‘yar aduwa da ya zuwa ɗan shekara uku sai da suka ɗan yi gore iri-iri. ‘Yar aduwa yana mutuwa suka yi lif, Goodluck ya karba aka zauna lafiya. Buhari yana hawa 2015 ɗin ba a ƙara 2015 ba suka nuna halinsu. su dai in dai gwamnati na musulmi ne to ba za a zauna lafiya ba a bata yi <laughs> shekam ya yi maganin su ai to kaga duk ire-iren waɗannan yana tafiya ne ƙarƙashin wannan rayawansu duk wani shugaba da zai zo in ba na cikin waɗannan a in ma limamai sha biyu ba haramun ne a yi mishi mu a amma za mu zo kuma a gaba za mu zo mu ji wannan Muhammad ibn Hassan al-Askari ɗin ma fa babu shi tarihi ya nuna ba a yi shi ba tarihin da ya nuna ma an yi shi kuma ba a ma san ina yake ba yanzu don sun ce shi ne mahadi na sha biyu shi yasa a ka'ida ba su yadda da shugabancin kowa ba suna jiran sai ran da mahadinsu ya bayyana mahadinsu kuma ba shi ne asalin mahadi da zai zo ba don na'am akwai zuwan mahadi na alu sunna annabi ya faɗa mahadi zai bayyana sunan mu iri ɗaya da shi sunan baban shi irin sunan babana kaga mahadi zai bayyana sunan shi muhammadu bin abdullahi amma na ɗan shi'a fa Muhammad ibn Hassan al-Askari suka ce wannan shine limamin su na sha biyu amma fatin yana yaro ya bata ba a san ina ya bi ba kuma sai suka roto a littattafan shi wai ya je ya shiga cikin wani abin nan ne eh, menene wani ga kogo eh, eh? yawa eh sun ramar ba eh <laughs> wai ya ya shiga cikin wani kogo mai suna sun ramar ra'a eh, duk wanda ya gani ya samu farin ciki wai to wai ya shiga wancan wurin wai zai fito wurin har sun je fa sun ajiye masu tsaro da gadin wurin kullum ana tsaron wurin wai ran da zai fito su ne bodyguard din da za su saka mishi amma sun zo sun gaji sun watse ba wanda yake zama yanzu a wurin to kaga duk waɗannan yana cikin irin tafarkin yan shi'a da sauransu to sun raya cewa duk wani limami duk wani shugaba da zai shugabanci al'umma in ba ɗaya cikin waɗannan a a'imma sha biyu ba to bai halatta a yi mishi baya ko a mishi ɗa'a ba shi sake kiransu a shi'a isna a shari'a don ka akwai shi'a ja'afariya shi'a isna a shari'a shi'a kaza kaza ka tara shi'an najeriya kuma sun hada duka duka sun hada sun ɗauko na waɗancan sun ɗauko ba kafircin da duka ba su tara suna yi ba wa annahum kuma suna cewa lalle waɗannan limamai sha biyu din na su din ma'asumai ne ba sa laifi ka san dai annaba ne ma'asumai to wai limaman su ma'asumai ne to shi yasa duk wanda zai shugabanci ba za su yarda da shi ba dan ai kai ba ma'asumi bane amma kuma su suna da nasu shugaban kuma mushabbihan lahum bil anbiya suna kamanta waɗannan limaman nasu da annabawa matsayin annabawa na ma'asumai irin waɗannan matsayin suka ɗaura wa limamansu ba alaihi musalam darajan Allah ya tabbata akan annabawa din gashi na ɗaya a ƙasa ya wani bane ya ce bal kai yace bana ba haka ba wajadna sai da muka samu fi biharil anwar a cikin wani littafi mai suna biharul anwar lil majlisi na wani malami majlisi dan shi'a ne littafin yan shi'a ne biharul anwar na majalisi juz'i na 23 zuwa juz'i na 27 wa ghairihi da wani shafin ko kuma da wani littafi cikin littattafan yan shi'a min suwarul ghulu daga cikin surori wato sura na guluwi wuce iyaka zakewa ma huwa aktaru min zalik guluwin da sai da yafi wannan ma yawa kenan anan ma kadan aka baka in dai guluwi ne ka koma waɗancan littattafan nasu sai ka gani to bare ma uwa uba ka je ka ɗauki littafin lillahi thumma littarikh mana na Husaini Musawi ga ɗan shi an ne gaba da baya a ciki aka haife shi ya girme kai duk matakin da ake kaiwa ana kawa Emiratus a cikin shi'a sai da ya kai shine ya tuba da ya tuba yace to sai ya rubuta littafi zai rubuta littafi dan Allah dan me ya ceto aqidan mutane sannan dan tarihi ta sani shine yasa littafin suna lillahi thumma littarih amma tun a mukaddiman kana karanta za ga sai Hussein Musa yana cewa na san in na kammala littafin littafin ya fita duniya za su kashe ni yadda amma ni ba kisa na ne damuwa ba al'umma su gane kuma yana littafin sun kashe shi amma su littafin gashi nan ko ina akwai Allah ya waitar da littafin kuma ka ɗauka ka karanta za ka duk abin da gani dai ka san ba ƙarya kai ba ɗan shi'a ne ya fito ya rubuta za ka babu abin da bai bayyana ba a ciki wa haza aliyun radiyallahu anhu kaga duk irin waɗannan aƙidun nasu suna yin sa ne fa bari a nuna maka wa aliyun minhuma minhum bara bara bara bara'atu min dami bunu yaqub duk waɗannan aqidu da 'yan shi'a suka kulla akan aliyu sai na ali ya barranta da wannan da awata su da yake wa haza aliyu gafa sai na ali nan radiyallahu anhu ya kulu Allah ya kara masa yadda yana cewa la yuhibbuni qaumun tabbas wallahi wasu mutane za su so ni soyayyen da za su mun za su wuce iyakan da hatta yadkhulun narafiya sai sun shiga buta ta dalilina aliyu ne yake magana yace wasu mutane za su yi min soyayya soyayyan da sai ya kai su ga shiga wuta sai ce wala yubghiduni qaumun kuma tabbas lalle wallahi wasu mutane za su kini hatta yadkhulun nar fi bughdi har sai kiyayyan su gare ni ya shigar da su wuta to yanzu ka dauki wannan hadisin gaban farko yau akan yan shi'a ne gaba na biyu akan khawarijawa ne khawarijawa da kuma waɗanda ake kira nawasib dan nawasib ba kamar yadda 'yan shi'a suke jingina mana wai mu ne nawasibawa ba a'a 'yan shi'a su sun san su ne ne nawasib domin nawasib tare suke da 'yan shi'a tafiya ne ya yi tafiya suka samu tangarɗa tsakaninsu sai ƙungiyar ta ɓalle gida biyu ɗayan da ta ɓalle ta ce to tun da an zalunce mu a tafiyan ita tafiyan dama ta nuna ba wanda za a so sai aliyu to mu kuma mu ɗauka duk duniya ba mu sai aliyu da familinsa so kuma duk duniya ba masoyansa sai aliyu da family mu kuma mu ɗauki ƙiyayyen aliyu don haka su nawasib ne suka ga to dirran goma ga watan almuharram ‘yan shi'a suna bikin bakin cikin mutuwan Husaini ko kashe Husaini su kuma suka ce sai mu kuma mu kirkiro da bikin cika ciki da murnan kashe Husaini to waɗannan su ne nawasibawa daga jikin 'yan shi'a suka fito matsala ne ya faru tsakaninsu don kawai da sun da sai cewa ahli suna wai ahli suna su ne wasu wai ahli suna suna da kiyayya ga na ali su da kan suna faɗan wannan fa sun san ƙarya ne amma bari dai a idan yi batanci to mutumin da ya ƙarya a kan annabi ya yi ƙarya a kan sahabi sai ka yi mamaki don ya maka ƙarya har ka zo kana cewa ƙarya ya mu al'imamu shafi'i ya ce tun da aka yi duniya ba a yi tantiran makaryata irin ‘yan shi'a ba ya ce bai taba ga ‘yan makaryata tantirai irin ‘yan shi'a shafi'i ya ce bai taba gani ba shi sa ga ‘yan shi'a ba su yarda da waɗannan al'a'immatul arba'a ba ‘yan shi'a ba su yarda da maliku ba ba su yarda da shafi'i ba ba su yarda da imamu abu hanifa ko kuma imamu ahmad ba shi sa za ka yi mamaki yawan an tambaye ka ‘yan shi'a mai mazhabansu an hana ka da aiki don ba su yarda da waɗannan limaman ba ‘yan ɗariƙu da suke tare da ‘yan shi'a ne suke ganin ‘yan shi'a sun yarda don an cinye su da taƙiyya ba su ma san menene ba amma ɗan shi'a ai ba shi da mazhaba shigowan shi'a najeriya ai ka samu littattafan furofeso umar labdo yana da wasu littattafa akwai su na hausa ma an yi su sun kai goma sha ana sayar da su a tare haka yadda shi an ci za ka kowanne da topic da yake dauke da shi da akwai wanda wa ya kashe Husaini akwai kaza yana da littattafai da dama akan waɗannan bangarorin zaka dai ya ka yadda shi an cin ta shiga kasan da sauransu Allah jikan Sheikh Albani Zaria ai yake cewa zazzaki da ya je Iran ya dauko kwangilan suna a biyu sai gashi azu yana sallah yana sake hannu da kuma yana daga hannu ne yana ake kirji a sallah aka ce ya yau sai ta shi fa yanzu ya koma malikiyya shi ya ga duk yanzu kai yana rabuwa tun da kai yana rabuwa shi baya son fitina da haka shi yanzu kawai shi malikiya a ce ga abin da ya je ya ɗebo to tun da ya ɗebo yanzu farko bari ya nuna shi malikiya dan dama dabaran da zazzake shi bai nuna shi an ci karara ba sai da aka dade ana tafiya. sai daga baya sai nuna musu ai shi shi an ci yake yi amma tun da wuri malamai sun gane sun yi ta faɗakarwa to waɗanda Allah ya ganar da su suka yi sauri suka bar tafiyan dan mutum da bai fita da wuri ba to da wuya kuma zo iya fita daga baya to yake cewa wa qala aiban gashi wannan hadisi na biyu a kasa yace akhraja ibn abi asim ibn abi asim ya fitar da shi fi sunna a cikin littafin sa as-sunna as-sunna na ibn abi asim shine wanda dr kabir asgar yake karantarwa suna sawa a tashan albani tv bi raqam namba na 983 wa qala al-allama Nasiruddin al-Albani babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani yace isnaduhu sahihun hadisin hadisin nan Isnadinsa ya inganta ala shartu shaykhaini a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim wanzur nahjul balagha kuma wannan hadisin ka dube shi a cikin littafin nahjul balagha a san me yake nufi yanzu ana an kama ka ibnu abi asim ya rawaito albani ya inganta aishi kenan amma sai ta ka dubi nahajul balaga don littafin bom ne wa ‘yan sha littafinsu ne na hajjul balaza din a gaba za a zo a yi magana akwai gaba musamman kan littafin na hajjul balaza za karkace littafin balaga ne ka je ka saya a littafi ne na akidan ‘yan shi'a da haka littafinsu ne yadda suke ji da shi kamar yadda kake ji da Bukhari da Muslim ne a wurinka to a cikin littafin akwai wannan hadisin shafi na tara. da kuma juz'i na hudu shafi na 107 da 8 wa naqibul imam amirul mu'minina da kuma wani littafi mai suna darajoji da matsayin sarkin mu'minai na Muhammad bin Sulaiman al-Kufi shi ma fadan shi'a ne yawa shi ma wai ka duba a ciki shi kuma juz'i na biyu shafi na 283 wal amali da littafin al amali li na imamu tsosi dan suna za ka yi ta jin suna iri-iri ka shi ma akwai a shafi na ɗari biyu da hamsin da shida kasan yana kana ma kama shafi in ka ce ƙarya ne sai a je a duba za a gani yake cewa wa yi aidan sai dina ali ya sake cewa har wa yau ya haliku rajulani mutum biyu za su hallaka ta dalili na na farko mufridun fi hobbi shine maghlul wato wanda yake da guluwi da zakewa akan soyayya ta kenan wanda ya dauki soyayya ta har ya wuce gona da iri akan son da yake min zai shiga zai halaka ta dalilin nan wa mufsidun fi bughdi da wanda ya kai matuƙa wajen nuna kiyayyen shi a kaina shi ma zai shiga wuta ta wannan dalilin na uku a ƙasa yace akhraja ibn abi asim ibn abi asim ya ruwaito shi a cikin as-sunna rakam wato namba na ɗari tara da da tamanin hudu na wani na kasa ai namban da ya bayar muke karantawa me a'a ai ni yanzu nawa bugun daban da naku ai eh kai kuma ka bi namban da ya zo a naka <laughs> Ni ga irin bugun ba iri ɗaya ba ne da wancan ni yanzu ana wa namba na uku ne amma yanzu namban da ya bayar ɗin shi na yadda muke karanta ko? akhrajahu menene yau masdarus sabiq duk ɗaya ne in masu sabiq wato referens da ya bayar a namban da ya gabaci wannan shi din ne shi kawai nan madadin ya yi haka sai ya sake ambatowa Ibn abi asim raƙam wato namba na 984 imamul albani ya ce isnaduhu haka madogaransa mai kyau yake cewa wa hadhihi mazaib kaga waɗannan raye-raye rayawa da yan shi'a suke yi wa suwarul da hoton irin yadda kaga suna huluwi da zakewa inna ma wujidat lalle an same ta ne ba'da muntasifil qarni salis alhijri bayan rabin ƙarni na uku bayan hijira ala sahih a bisa zance mafi inganci wato abin da ake nufi kaga waɗannan maganan na ali da wannan ra'ayoyi da ɗan shi'a suka zo da shi akan aliyu a bisa zance mafi inganci ra'ayin ya zo ya fara bayyana ne a tsakiyar ƙarni na uku na hijira kenan lokacin da na ali yake waɗannan maganganun bai ma san wannan abin zai zo ya zama aƙida ne a haka amma ya rika maganganun sai kuma ga hakan ya zo ya faru duk da a zamaninsa ne dama ƙuran shi an cin ta fara bayyana har ma sun mai da shi Allah farko bayyanan shi'a sun mai da aliyu ɗin shi ne Allah karanta tarihinsu za ga yadda abin ya kama abdullahi ɗan saba al-yahudi shi ya fara zuwa da aƙidan shi'ance kuma yana nan cikin littattafansu to da suka zo da da'awan farko sun mai da shi Allah ƙarshe da ran shi ba ce ce to a kona su ma yasa aka hura wuta har za mu zo mu karanta a littafin nan falamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa Autu qambara akwai a littafin nan yace da ga al'amari yayi muni sai hura wuta ya kira wani babban wannan security sa mai suna kamba yace ai ta kama waɗanda suke cewa shi Allah ne yana kona su sai ga suna zuwa ba sai an kama ba Allah ne ya kona kana shiga aljanna ne <laughs> fitina suka haifar a lokacin don ka san wanda ya bata ya bata yake cewa wa mimma yu'akkidu hadhihi haqiqa daga cikin abun da zai sake tabbatar maka da haƙiƙanin wannan maganar na cewa abun bai bayyana ba sai a rabin karni na uku na hijira annana lalle mu la najidu fi riwayatis sahiha ba mu taba samu cikin riwayoyi ingantattu al-muta'alliqati tari riwayoyi ingantattu waɗanda suke da alaƙa bi da tarihi wa ahwalis sahaba da yanayin rayuwan sahabbai ma ya dullu abinda yake nuni ala wujudil karahiyatil maz'uma a bisa samun wannan kyama da ake rayawa baina aliyin tsakanin sayyidina ali wa ghairihi da wadin samin kibari sahaba cikin manyan sahabbai ba abinda ake nufi su ‘yan shi'a da suke da awan cewa wai cikin sahabbai akwai masu ƙiyayya ga Saidina Ali shi ne sai shi Usman Hamis yake cewa kaga wannan maganan bai bayyana ba sai a rabin ƙarni na uku na hijira yace dalilin haka shine da a ce an samu waɗanda sun fara wannan da'awan tun a farkon musulunci to littattafai da aka rubuta na ruwayoyin da ingantattu da sai an ga sun ambato wasu nasoshi da suke nuna cewa wai ana wasu sahabbai ƙarya an ce suna kin aliyu amma da basu kawo ba fa ya nuna ashe aqidan daga baya ya fito misali yanzu in ka dauki littafin sahih bukhari ai akwai kitabu manaqib sahaba babi ne da ya tara darajoji da falalolin sahabbai kai akwai kuma banda kitabu manaqib sahaba imam bukhari yana da kitabu fadailis sahaba ba banda kuma kitabu manaqib kuma manaqib din wato matsayin da suke da shi wurin Allah fadail falalolin su da ya bayyana di ya kawo to da tunda akwai a zamanin Bukhari da akwai masu ƙaryan cewa ai sahabbai na kin Aliyu da asal Bukhari da sai yayi babi akan yayi babi ya ce ga babi akan ƙaryan masu cewa sahabbai na kin Aliyu da bai babin ba ba a ce babu aqidan ma a zamanin su sannan al Bukhari bayan yadda ka yana da sul Bukhari yana da kitabu tarihi al-imam bukhari yana da littafin tarihi musamman a cikin littafin tarihin ma bai wannan babin ba kenan sai nuna mai a zamanin babu ashe da awan daga baya ta bayyana wato ana gaya maka 'yan shi'an farko na da da suka bayyana tun zamanin sabai da tabi'ai su ba su zo sun ce wai sauran sabai suna kin aliyu ba wannan ɗan shi'an da suka zo daga baya su suka zo da ƙaryan cewa wai sahabbai suna kin aliyu da ahalul baiti amma ba a san aƙidan ba a da sai a cikin ƙarni na uku an je rabin ƙarni na uku sannan wannan ra'ayin ya fara fitowa daga bakin wasu 'yan shi'a ya ce bal kai bar ma ba haka ba wajen na mun samu ma ya dullu abin da yake nuni ala azimi mahabbatihim a bisa girman soyayyen sahabbai li ba'dihim ba'dan yadda sashen su ke son sashe aka akasin abin da suke magana nema ma in shi'a aka ga ya faru ga sahabbai in suna maganan sahabbai na kin aliyu da ahlul bait kaga kamar suna cewa mai sahabbai na kin junansu yace to abin da muka samu a littattafan da muka samu daga magabata tun na da gaba ɗaya muna gani ne cewa sahabbai sashin su na kaunan sashi amma ba a taɓa samun kiyayya tsakanin su ba wasu waran sannan mun samu sururi. hutuna ko kace mun samu rayuwan sahabbai musharraqa wato munawwara tana cike da haske min al-isari dangane da fifita junan su ma akan su ai wannan ba sai an fada ba tunda Allah da kanshi ya yabe su da haka wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabbai suna da fifita junansu ko da suna da tsananin bukata yace to abinda tarihin su ya nuna mana ma mun ga al-isar akwai fifita junansu akan su ba ya faru a cikin sahabban ba an je yaki an buge wajen mutum uku zuwa hudu kowanne rai ya zo gargara kowanne yana ruwa ruwa wato yana bukatar ruwa an ɗauko ruwa an miƙa mishi zai sha sai ji na gefen shi da yake kwance shi ma na ruwa ruwa sai fasa sha sai yana nuna na gefen shi wato ku fara bashi ya sha tukuna ya sha tukuna sannan ku ba yana tsananin bukata ban bai sha ba zai iya mutuwa amma ta a ku ba ne? in ya sha sai in sha kaga ta wancan akan shi Akawa na biyu sai ji na uku yana cewa ruwa ruwa sai ta ku mika wannan in ya sha sai ku ba an kai wancan ma na haka yace a a ku mika mishi an miƙa wa na hudu kafin ya sha ya mutu aka dawo kan na farko ya riga ya mutu na biyu mutu duk babu wanda ya rai kuma kowa ya buƙaci ruwan amma ya fifita a bawa ne an zagaya kafin a da babu wanda ya rai kowa ya mutu yana da buƙatar ruwan amma ya fi so ɗan uwansa ya sha a kan shi ɗin ya sha irin wannan a cikin tarihin sahabbai ga sunan Belgium to zai yi a ce maka sahabbai kuma suna kin irin aliyu kuma kaga ba zai ba hankali ma ba zai dauka ba abubuwan da yake aka san haka shi ya bayyana a cikin tarihin sahabbai zaka zaka ga gashi wane ya zo daga makka dan hijira ne wane dan madina an hada su ɗan uwantaka sai zo sai ce to mu je kasuwa ga kasuwanci na mu raba biyu ga mata na sai ya ce zaɓi wacce ta maka sai in sake ta in ta ƙare idda in ba ka sadaki ka aure ta in ba ka gida duk haka ya ta bayyana a tarihin sahabbai ko su ‘yan shi'a ba su da irin wannan ‘yan uwantakan a tsakaninsu amma suna jifan sahabbai da waɗannan walƙiƙa haka ‘yan uwantaka tsakanin sahabbai ka duba lokacin da annabi ya hijira ya zo madina da ya rika haɗa su ‘yan uwantaka mai suke cewa suna za ka ga mutum ya rike wannan dan uwan shi kai farko ma sun dauka kawai cewa ma in dai ya mutu ya gaji daya sai da annabi ya ce ba haka abin yake nufi ba sannan ka duba yadda sahabbai suke cewa annabi annabi ka yake cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba yana mun wasiyan kula da makoci kula da makoci karshe sai da muka yi tunanin anya nan gaba za ta makoci in ya mutu makoci ya gaji dan uwansa ba to duk waɗannan sabai da suke da wannan rayuwar wai a nuna maka waɗannan maganganun kuma ka yadda Walmawadda suna da ƙaunan juna tsakaninsu Wannan su sannan suna yi wa junansu nasiha me nasiha nasiha ya shafi in zai kauce ka gaya mishi gaskiya nasiha ya shafi kyautata mu'amala tsakaninku da su Walmusahara sannan akwai surukuntaka ashay'ul kasir kai abun fa suna da yawa don ka za mu zo mu karanta a gaba za ga akwai surkuntaka tsakanin gidan aliyu da gidan saidina abubakar akwai surkuntaka tsakanin aliyu da saidina umar saidina umar ya auri 'yar saidina ali in umar kafiri ne yadda 'yan shi'a suke tsine umar yaya aliyu kuma ya aura masa ya akwai surkuntaka saidina ali ya yi wa abubakar takwara duk ka zo ana karanta abu ga akwai surkuntaka tsakaninsu, kuma a ce maka akwai kiyayya tsakaninsu. sai ga kwakwalwanka ba zai ɗauka ba zaka duk wanda za ta maka ai wani baya ƙaunan wani kai wata ka ma yi rayuwa da su ba ka tsaya ka samu waɗanda suka zauna tare da su sai a tabbatar maka akwai kiyayya tsakaninsu ko soyayya ce Allah yace dan haka a shay'ul kasir abu da yawa na ƙauna da mutuntawa shi yake tabbatuwa tsakanin sahabbai da na ali allazi wanda waɗannan abubuwa da yawa in ka karanta su yaqta'u ma'ahu zai yanke tare da waɗannan labaran almansaf mai yin adalci shine almansaf mai adalci in ya bibi tarihin sahabbai da yanayin mu'amalansu na yau da gobe to shi da kanshi zai yanke hukunci albahitu anil haqqi wanda yake bincike binciken neman gaskiya in dai bincike mai bincike yake kuma bincike na ya nemi gaskiya ne to abin da zai bincikan Allah yadda zai adalcin cewa abubuwan nan da 'yan shi'a suke faɗa ƙarya ne game da sahabbai bi Kazibi da kanshi zai ƙaryata mayurar wasu abinda suke advertising ɗinsa suke tallata shi min ababi na ƙarairayi al'adawa na nuna cewa wai akwai adawa wa shahna akwai ƙiyayya, wa tabaghud akwai ƙyaman juna wai tsakanin sahabbai da junansu yace duk wanda ya bi tarihin magabatan waɗannan sahabbai zai gane cewa abubuwan da yan shi'an nan suke ta faɗi ƙarya ne yace wa min hadhihi suwar al-musharraqa daga cikin waɗannan surori wato hotuna masu haske da suka bayyana na ƙaunan juna tsakanin sahabbai da junansu ga kaɗan daga ciki al-khulafa'ur rashiduna salasa khalifofin nan masu nusarwa zuwa ga hanya wato ar-rashidun waɗanda suke nuna mutane hanyar da ya dace waɗannan guda uku sune su Abubakar ne Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Usman bin Affan yace kaga waɗannan ukun ya hussuna aliyan sai gashi an wagare su ukun sun hadu su suke kwadaitar da sayyidina ali ala zawaji min fatimati da ya aure fatima yar manzon Allah yanzu dai ka san fatima matar sayyidina ali ce kuma yan shi'a har qur'ani da suke da suka sa mishi qur'ani fatimiya ko kuma mushaf fatima haka suka sa wa abun dan kaunan fatima su suka kirkiro cewa duk wata fatima a rika kiranta tu zahara amun ta karanta nan tun muna ahya usunna malan suka ce bid'a ne duk wata fatima kira ta zahara ɗan shi'a ne suka fito da abun wai tu zahara wai a bambanta ta ita zahara fure ce ta fi ma matan annabi kima wani abu suke nufi da shi to ɗan shi'a da suke ƙaunan fatima to su ji aliyu fa bai kamu da son fatima ya aura ba su saidina abubakar da umar da usman ne suka yi ta kwade ta mun har ya kamu da son ta kuma ya aure ta waɗannan kuma da kake cewa suna kyaman aliyu suna kin aliyu ya aka yi kuma suka yi ta ba shara da ta da shi cewa ya auri fatima haka anan zaka ka gane ƙaryansu wa sannan kuma suna ba da taimako yusahimuna ay yusa'iduna suna taimaka suna tallafawa fi jihazihi wajen kintsin bikin su ma sun ba da tasu gudunmawa ango yadda abokan ango ake mitin to su suka yi mitin suka ba da tallafi wannan ya ce a ba da sadaki wannan ya ce a ɗauki nauyin kaza waɗannan sahabbai da kake kyamansu wa shahadati alaihi da kuma zuwa wurin ɗaurin aure su zama su ne shaidun ɗaurin auren su suka raka ango suka zama shaidu aka kulla wannan auren waɗannan da kake kyamansu qala aliyu sayyidina ali yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda waka a bakin mai ita ta fi dadi yanzu aliyu ne yake bada labarin ba wani bane bare a ce sun mushi ƙarya ba abu huraira ne zai bayar ba bare dama sun ce abu huraira makaryaci ne to ba abu huraira bane aliyu ke magana yake cewa atani abubakar sayyidina abubakar ya zo wurina wa umar tare da sai na Umar faƙala su biyun suka ce da ni, lau a taita Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam Aliyu, da fa ka je wurin manzon Allah fa ka lahu Fatima, ka ambata mishi cewa kana son ya baka auren Fatima. Yanzu Aliyu ne yake bada labarin gashi na ɗaya ƙasa, wa ba da labarin Amali, hmm, ban san nako ne nan ba ya bayar ba, ya ce dai Amali na ƙusi yanzu tsosi yake ba da labarin kaga ba a bukhari ba ne tsosi ne a cikin amali shafi na talatin da tara to kai ɗan shi'a jahili ne kai baka san littafin ba ko kuwa ya ce tsosi ya faɗa cikin amali shafi na talatin da tara kuma littafin biharul anwar nawaye mun karanta ɗazu a baya nawaye eh mun karanta sunan malamin ɗazun nan akwai hashiyan shi da azumin karanta biharul anwa nawaye na na majalisi <laughs> yawa eh yau ba ne yayi abun kirki na majalisi eh da majalisi zaka tuna shi na majalisi shafi na arba'in da uku da shafi na casa'in da uku di ya kawo wannan labarin cewa aliyu ya ce abubakar da umar sun zo sun ban shawaran in in aure fatina yanzu kaga wannan ba littafin mu bane na wahabiyawa littafin su ne wa qala aidan ya sake cewa har wa yaushi aliyu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace da ni in taliqil an ka fice yanzu kai ali fa bi dir'aka ka sayar da sulkenka addir'u shine irin wannan riga da sojoji suke sawa kamar mayafi haka bargo yake cewa na a'a shi fa ba bulletproof ba fa eh sulke ka san shi baka san sulke ba za ka ga eh, a'a yana nan fa kaman mayafi kaman alkyabba to suna yin shi yanzu misali ko hoton Osama bin Laden za ga akwai alkyabba na kalan na sojoji to wannan ne a sulke din dira hijabin mata ma ana kiran shi yi addiru a matsayin hijabi wato yana nan kamar alkyabba ne da zai rufe jiki gaba ɗaya to ne annabi ya ce ka sayar da wannan sulke naka domin sulken ya same ta ma matsayin ganima ne na wani yaki sa annabi ya ce yanzu nan ka fice ka je ka sai da wannan sulken wa'atini bi samanihi ka zo min da kudin hatta uhayyi alaka har in kintsa maka walibnati da kuma yata Fatima ita Fatima ma yusbihu kuma abinda zai inganta muku rayuwar aure kenan annabi yace ka je ka sayar da shi ka zo da kudin mu za mu tsara maka yadda za a gudanar da kashe kudin ayi kaza ayi kaza a inganta zaman aurenku da shi kaman kenan a ciki za a yi sadaki za a yi kaza za a yi kaza dan babu auren kyauta a musulunci wajibi sai da sadaki qala ali na ali yace fan qalaftu sai na fice wa bi'tuhu sai na sayar bi 400 dirham na sayar da shi da kudi dirhami 400 sudun hijriya sudun hijriya wannan nisbatun ila baladi hajar sud wato ana dangana wannan kudin ne zuwa ga wani gari mai suna hajar wato wannan dirhami din sud kalan shi kan baki ne amma hijriya nisbatun ila baladi hajar kudin mutanen hajar wato ba da irin kudin kasan su ba kenan kaman ka je ka sayar da abun ka sai ka sayar da dala kaga ba shine kudin kasan ka ba to shine nisba ne zuwa ga wannan garin min Usman bin Affan yace na je na sirri Usman dan Affan ne falamma qabattu darahim min da na karbi kuɗin daga wurinsa ya karbi sulke na karbi kuɗin wa qabada jir'a minni ya karbi sulken daga wurina ni kuma na karbi kuɗi daga wurinsa cinki ya zauna kenan qala sai yace alasta aula bi dir'i min alasta alastu aula bi dir'i minka wa anta aula bi darahim minni fa qultu bala qala fa inna ad-dir'u hadiyatun minni ilayka shi al-usman din sai sake cewa aliyu alastu aula alasta aula bidir shin baka fi cancanta da wannan sulke ban fi cancanta da wannan sulke minka akan ka ba abinda wai yace alastu ni usman ban zanto aula mafi cancanta bidir da wannan sulke minka akan ka ba wa anta aula bidirahim minni kai kuma kai ka fi cancantan kuɗi a kaina abinda yake nufi yanzu kai alika shiga bukatan kuɗi ne yanzu babu abin da ka fi cancantan bukata a wurina sai kuɗi ni kuma yanzu babu abin da na fi cancantan bukata sai sulke don ban da sulke ya ce ba haka bare fa ƙultu bala ali ya ce ƙwarai haka ne na fi bukatan kuɗi yanzu kai kuma ka fi bukatan sulke Ɗala. sai usman ya ce to tun da haka ne fa inna dir'a hadiyatun ne ilaika to sulken na ɗauke shi na baka ita kyauta ina da tsananin bukata ban da shi amma na bar maka kenan me yanzu kuɗin na baka kyauta a je a yi hidiman biki yanzu ga gudumawan sai na Usman akan wannan bikin yanzu Aliyu ne yake bada labarin shi ma karshe zaka jin da aka dauko ta su suka faɗa ka san Aliyu dama mai Usman ai mai kuɗi ne mun sha karanta bayani akan shi yake cewa fa akhadtu dir'a sai na dauki sulken wa dirahim da kuɗin wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na fuskanci wurin manzon Allah faɓarahtu dir'a wa dirahim bai na sai na ajiye da sulken da dirhamin na ajiye duka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhbartuhu na bashi labari gaba ɗaya bi maka na abin da ya kasance min amri Usman na al'amarin sai na Usman nasa ya kuma ya bar min fada'alahu bi khair sai manzon Allah yayi wa Usman addu'an alkhair duk wannan Ali yake bada labari kuma a cikin littafin shi aka ciro wannan labarin fa yake cewa wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdatan sai manzon Allah ya danki wannan kudin qabbatan wani irin damka minan darahim na waɗannan dirhamomi na kudin wa da abi abi bakarin fa dafa'aha ilaihi sai kira abubakar da abubakar sai dan ya wannan ya mika kudin zuwa ga sayyidina abubakar wa qala sai ta ya abubakar ya ka abubakar ishtar bi hadhihi darahim je. da wannan kuɗin da dirhamomin ka je ka sayo libnati wa ‘yata Fatima ma yuslihu laha fi baitiha abinda zai inganta mata al'amura a dakin mijinta. Yanzu kaga kenan sai da abubakar shi abokin uba ne ma a auren nan da aka yanzu ya nuna maka fa da abubakar da Umar da Ali sun taka rawa sosai akan auren Aliyu da Fatima. To sai a wayi gari ka zo kana yabon Fatima kana yabon Ali kana tsine Abubakar da Umar da Usman to ai ka tsine wa iyayenka kenan eh aure ya wargazu kenan mutanen banza ba tunda an da mutanen banza ba ta zama shaidu tunda an ce shaidu kuma adalai to waɗannan sai ka zubar da su to na biyu a ƙasa yace kashful ghumma nasu ne fa ka dubi littafin kashful gumma mujalladi na ɗaya namba na 369 da biharul anwar na majalisi kenan shafi na 43 da kuma shafi na 130 daidai to za mu tsaya a nan saboda na ga mun wuce awa ɗaya mun fara da rabi za mu zo mu tashi ƙala anas radiyallahu anhu ɗazu akwai wasu malamai manya guda biyu na duniya da Allah ya ɗauki rayuwarsu a ɗazu a ƙasan Saudiya ɗaya a Sheikh Ubayd al wani babban malamin sunna ne kuma matashi ne bai da karu sosai ba amma da awan shi kuma ya yawo a duniya bidiyoyi audios da kuma littattafai wajen yada da'awan sunna to a wannan zamanin yana na gaba-gaba a kasan saudiya da zuwa ya ɗauki rayuwarsa ina ga rashin lafiya yayi sana ko wani tsohon limamin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani dattijo malami shi ma ɗazu Allah ya mishi rasuwa muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya su ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki haskaka makwancinsu abubuwan da suka gabatar na alkhairi wa musulunci Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama sadaka jariya gare su mu kuma da muka rage a duniya Allah sa mu cika da imani na'am ya ce na'am na'am na'am eh a'a shi ya auri ‘yar yayan babansa, wato ai, a na'am haka ne, shi manzon Allah ɗan Abdullahi ne, Abu Ɓalib kuma ƙanin baban manzon Allah ne, e aure ya halatta tsakaninsu, aure ya halatta misali a wayi gari kai yanzu sai a ce ga mahaifinka akwai kuma ƙanin mahaifinka yanzu ‘ya'yan baffanni ne a shi annabi da aliyu ‘ya'yan baffanni ne to sai ya auri ‘yar annabi ɗin ya halatta kamar za a ce wannan da wannan wa da ƙani sai a ce wannan kuma ɗan wannan ne to da ya zama ɗan wannan yanzu wannan yana matsayin babban tsari to sai wannan yana da ya sai ya aura ya yi ‘ya'yan babbanni ne yanzu aliyu ɗan abi ɗalibin ne fatima ‘yar annabi ne da baban aliyu da baban banzon Allah su ne suke wa da kani to shi yanzu aliyu a wurin manzan Allah mai matsayinsa ƙani ne ƙani ne amma na wurin babbanni da haka akwai aure tsakanin ‘ya'yansu ƙai eh, auren dangi ne shi ne ai aka tambaya al'imamu shankidi wai ya ramakan lahu an ce auren dangi yana haifar da wasu cututtuka sai ce to mu ba mu ga cutan ba auren aliyu da fatima eh yace ba mu ga cutan ba wato kawai dangantakan ya yi kusa ne yadda zaka ga kai anya akwai wannan tsakani na'am akwai dangantakan ne ya yi kusa amma ya halatta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk